Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyo sarauniya amfani fara FM, FM Dalol da kuma Dalol da kuma Nomad FM. A tashar mu kuma ta View afrik za a iya kama mu a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio a Kumasi da ke kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a shafin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci Yusuf Aliyu Harande ne daga nan birnin Washington DC ta da abokin aiki na Aliyu Mustapha Sakkwato da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirye-shiryen namu na yau, muna ɗauke da rahoto dangane da matsalolin da ƙarancin wutar lantarki kan haifar a Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka. Hukumar zaɓe a Najeriya INEC ta ba da tabbacin cewar jihar Zamfara ba ta da 'yan takarkaru, amma jam'iyyar APC ta bayyana da cewar hakan ba za ta taɓa sabuwa ba wai bindiga a ruwa. Bayan nan kuma muna tafi da labarin wasanni a takaice. Daga bisani kuma za mu buɗe layukan wayar mu don ku biyo ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan matsalar ta wutar lantarki. Lambar dai da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada a manta a sa alamar tarawa a gaban ɗayan. Amma duk kafin nan sai mu fara jinya duniyar ta wuni. jama'a muna fatar kuna nan kalau kamar da muke a nan washington yan sandan tanzania sun toshe kusan dukkan hanyoyin da ke shiga ko fita daga birnin dar es salaam a kokarinsu na gano kowaye ya sace amshakin tajiri wani matashi da aka ce a da afirka ba wani matashin da ya kai shi kuɗi shi dai wannan matashin a tajirin mai suna muhammad dauji dan shekaru 43 ne kuma a yau da safe ne wasu 'yan bindiga biyu suka yi awon gaba da shi a can birnin na dar es salaam yana dab da shiga wata otal domin motsa jiki kamar yadda babban sufetin 'yan sanda lazaru mambosasa ya bayyana inda ya kara da cewa 'yan bindiga sun yi harbi a cikin iska kafin masu ingiza shi wannan matashin zuwa cikin mota sannan suka arce da shi shi dai mai kudin nan dauji shine yake da rukunin kamfanin metl group wanda ke da rasa a kasashe kamar goma na duniya kuma an ce yana harkokin da suka shafi ayyukan gona da inshora da sufuri da kayan cimaka a shekarar 2016 mujallar tajirai ta forbes ta duniya ta bayyana cewa dukiyar duji ta kai misalin dalar amurka miliyan dubu da miliyan 500 har zuwa yanzu wata kungiyar da ta sa kai ta dauka alhakin sace shi shugaban amurka donald trump ya ce yanzu haka wasu jami'an kasashe suna can turkiya suna kokarin su gano ko me ya faru ga hamshakin dan jaridar nan ba amurke jamal khashoggi wanda kanin karshen da aka mishi shine lokacin da ya shiga cikin karamin ofishin jakadancin saudiya wanda yake birnin istanbul kuma daga lokacin ba a sake jin ɗuriyarsa ba hukumomin ƙasar turkiyya sun ce sun tabbata khashoggi wanda gogaggen ɗan jarida ne mai yawan rubuta a jaridar washington post sharhi kuma wanda ya kaurin suna wajen yawan sukar lamirin yariman saudiya muhammad salman ya rasa ran sani a hannun wasu mutane su goma sha biyar wanda gwamnatin saudiya ta turo su musamman takanas ta kano zuwa can istanbul domin su kashe mutumin shi ɗan jarida kenan zargin da hukumomin saudiya suka bayyana da cewa maganar banza ce ba ta da hujja a wani rahoton da ta buga a baya bayan jarida ta washington post ta ce wasu bayanai da hukumomin leƙen asirin amurka suka kama sun nuna shirin da shi yare musamman din yi na sa a kama dan jaridan nan a maida shi saudi arabia ta jirgin sama kana tsare shi mutane uku sun hallaka a sanadin wata sabuwar girgizar kasar da ta auka a kasar indonesia abinda ke kara munana halin da kasar daman ta shiga tun bayan mawacin halin da ta fada a sanadin irin wannan girgizar ta kwanan baya dukkan mace-macen nan guda uku dai sun faru ne a tsibirin java inda kuma wannan sabuwar girgizar wacce ce tana da karfin maki shida ta rugurguza tarin gidajen jama'a sannan kuma masifar ta tilasta dubban mutane maziyarta da suke tsibirin domin halartar tarukan asusun bada rance na duniya na imf da ake a can su fice daga dakunansu na otal-otal ba cikin shiri ba sai dai zuwa yanzu ba rahotanni dangane da barnar da ta yi a tsibirin bali duk wannan dai tana faruwa ne yayin da ma'aikatan ba da agaji ke can suna ci gaba da neman gawokin da suka rage a tsibirin sulawesi inda girgizar kasa mummuna da malalar ruwan teku na tsunami da aka yi watan jiya suka kashe mutane fiye da dubu biyu a halin yanzu kuma babban asusun badarance na duniya na imf ya ce ta dai dole ta sa pakistan ta zo ta neme shi agaza mata da tallafi domin ya fitar da ita daga cikin mummunan taɓarɓarewar tattalin arzikinta ministan kudin pakistan asad umar shi ne mika bukatar tallafin ga shugaban asusun ba da ta duniya din wato christine lagarde a tsibirin bali inda suke wannan taron na mf a yanzu kuma bayan ta karbi bukatar Lagal ta ba da sanarwar cewa nan ba da jimawa ba asusu na IMF zai tura wakilansa zuwa birnin Islamabad domin su je su gana da shugabannin kasar Pakistan a san yadda za a sarrafa bukatar tasu. sai dai duk bayanan da aka bada zuwa yanzu daga bangarorin da abin ya shafa ba su ainihin fayyace yawan kuɗin da pakistan take nema daga wajen asusun na imf din ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To a ɓangaren rahotanni kuma, tun bayan sanarwar da hukumar zaben Najeriya INEC ta fitar da ke cewar jam'iyyar APC a jihar Zamfara ba ta da 'yan takarkaru sai jim kaɗan ga shugaban jam'iyyar ta APC Adams Oshomale. ya fitar da sanarwar cewar suna da 'yan takarkarunsu. Hakan ya sa Nasiru Adamu El Hikaya ya samu zantawa da sakataren walwala da jin daɗi na jam'iyyar ta APC, Ibrahim Masari, ga kuma abin da yake cewa. You sold us down the river too far. What about want to be sold. We are children that need to be da masana a fannin domin nemo hanyoyi da za a magance wannan matsalar tashi ɗaya. A yayin da Najeriya ta cika shekara hamsin da takwas da samun 'yanci, ƙasar na ci gaba da fuskantar matsalar wutar lantarki da yawan 'yan Najeriya ba su samun ingantacciyar wutar lantarki na samu zantawa da Umar El Faruk Ahmad mai sharhi kan al'amuran yau da kullum inda ya ja hankalin gwamnati wajen bin wasu hanyoyi da za su samar da wutar lantarki a Najeriya. A samar da shi wannan mita na iya kudinka iya shagalinka domin shi ne kaɗai zai tabbatar da samarwa ita kanta hukumar kuɗi. Na yi ziyara Kano da Kaduna 'yan kwanakin baya a wata da ta gabata. Na ga yadda suke samun wutar lantarki. Za ka kwana ka wuni ba a ɗauke wutar lantarki ba. su amma idan ki jibo wasu jihohin ba su damu da duba irin waɗannan aikace-aikace ba kamar ne da take power state bai kamata a ce ta rasa wutar lantarki ba suna fuskantar inda za su fi samun kuɗi ne kina zuwa sabon sai a wani kamfani da yake sarrafa karafuna ba a ɗauke wuta a wannan kamfanin muna jin raɗe-raɗin cewa wannan kamfanin yana biyan kusan miliyan ɗari a wata don haka dole su kansu hukumar samar da wutar lantarki sun fi karkata su ba wa irin waɗannan kamfanonin wuta a kansu ba jama'a. Muhammad Awal Matazu ya ɗora alhakin rashin samun ingantacciyar wutar lantarki da rashin bin matakan da suka dace daga gwamnati. Ko da yaushe shugabannin mu suna zuwa suna mana kamfen suna ce mana za su gyara wuta za su gyara wuta in kana cikin system din nan za ka san babu wani ci gaba da ke da kai ga harkar wuta. Gwamnati na cewa ya kasance su san su waye suke ba aiki kuma su kama bibiya game da ayyukan da take ba. Shi aiki matsalar shi za ka bada in baka bibiya za ka kaman ana yi ne wani ba yi daga baya za a yi disappointing ɗinka. Gwamnati ko da yaushe tana da takamaiman lokacin da za ta sauka daga wannan abun kuma an ta sauka ba za ka ce ma refunding ba saboda wata sabuwar gwamnati za ta karawa komi nata yana iya canzawa kamaluddin ibrahim da ke aiki da ɗaya daga cikin kamfanonin da ke raba wutar lantarki ya ce sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen samar da ingantacciyar wutar lantarki a najeriya bangaren su 'yan kasuwa da suka zuba hannun jari su ci gaba da investin kuɗin su na wajen sabunta abubuwan da ake amfani da su da gyaggyara wanda suka lalace sannan su kuma mutane a bangaren su ya zamana san cewa ita wannan wutar lantarki ba fa kyauta bane ba Gwamnati a nata bangaren in ji shugaban hukumar raba wuta Usman Gur Muhammad na kokarin magance kalubalen. Zuwa 7,124 a december this year. Ko ni sati daya biyu za ki ga muyi commissioning new transformer. Meaning transformer da muka yi commissioning a shekara ɗaya da rabi da suka wuce ya fi abin da aka yi shekara goma ta baya. In kika duba generation kuma improvement a generation. Matsalar da ake da shi shine distribution ne shine har yanzu ba su da karfin ɗaukan wuta. har yanzu. Karancin wutar lantarki kan kawo tsaiko wajen bunƙasar tattalin arziki da kafa masana'antu. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ana turka turka saboda kudi. To labaran duniyan dai suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a gaida Hawa Umar. akan wannan matsala ta wutar lantarki muke son ku bugo muna zuwa dan anjima kaɗan don ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da halin da kuke ciki a yankunanku. Amma dai kamun wannan sai a shakata da wannan faifan. Sargin mole, Ubangala Zagi, Baja Sargin Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. wa muke da shi a kan layi daga Maddama Turu. Wa alaikum salam wa ke magana. Suna na buban zam kasuwar Damaturu. To malam buba muna jin ka. To alhamdulillah batun wutar nefa dai munan da maturu za mu ce alhamdulillah muna samun wuta akai-akai. To amma akwai dan wasu gyare-gyaren da ainihin ita uwar kasa Abuja za ta yi. musamman ma dangane da ba da muhimmanci kan kasa gaba ɗaya ta inganta da wuta saboda kaga akwai masu sana'o'in yi akwai makanike akwai masu walda akwai yan uwa na wanzamai da makamantansu to dan ana da da idan sun zo nan koken namu faduwar shugaban kasa ta duba ta gani ta gyara mana wutar lantarki yadda mu ma 'yan kasa za mu san cewar lalle an yi domin mu kuma domin mu din ake yi ku tashi lafiya suna na buba wanzam kasuwar da masturu. to mun gode malam buba. To masu saurare za ku kira don ku bayyana muna halin da kuke ciki na wutar lantarki a yankunanku. Kuna samun wutar lantarki ko kuwa? Sannan wani shawarwari kuke da shi na hanyoyi da suka kamata a bi don magance wannan matsalar. Ganin cewar wannan matsala tana gurgunta tattalin arzikin ƙasa. Kasuwanci yakan samu koma baya. Nuri da Salisu Jeri ne ke magana daga alamar hukumar kusa da jihar Katsina. To Malam Salisu muna jin ka. Da Allah ka dan kashe rediyon ka Malam Salisu. Ka dan kashe rediyon ka. A ba ni kusa da rediyo. To ina jin karar rediyo. na bugo ne musamman biyan da ake taunawa. To maudu'in da muke tattauna kai shine mai matsalar wutar lantarki a eh. yankunan ku. Eh? Matsalar wutar lantarki. Yake eh, gaskiya mukan a nan jihar na ya ce gaskiya wutar sarki alhamdulillah ta hida domin allah eh kuna samun wuta sosai alhamdulillah ana samu ba laifi gaskiya kai ana samu gaskiya hida ɗari bisa ɗari to mun gode to a abuja wa muke da shi akan layi To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu suna na Sani Muhammad daga Karma Abuja. To Malam Sani Muhammad muna sauraron ka. To a hakikanin gaskiya dangane da matsala irin ta wutar lantarki to gaskiya Allah mu dai a nan dai Abuja alhamdulillah ko a yaushe muna samu wuta. Amma hasali ma irin kamar su can ƙauyuka alhakikanin gaskiya su suna ikirari da cewa wutar lantarki gaskiya bai ishe su ba ko ba hali ba. To mu sai mu yi kira ga ita gwamnatin tarayya ta yi kokari don Allah irin local government sako lungu da sako a dan taimaka masu da wutar lantarki saboda har yanzu ana samun matsaloli irin waɗannan sashen kan ko ba hali ba. To mun gode. A daga birnin Shehu a muke da shi daga birnin Shehu. Sani Abdullahi Kurga Sani Kurga Isa. To Malam Sani muna jinka. ka. Sani Turga mala mala ina ina muku barka da yau. To muna godewa muna ansawa. mu watan lantarki mu gare mu mun wata biyar da bamu da wata A wane wane gari kenan? A Isa local government. Eh a ina? A Isa local government da Sokoto. To kun kai wata shida kace ba ku da wutar lantarki? Wata shida mun kai ba mu da wutar lantarki. To kun sanar da mahukunta dangane da wannan matsalar da kuke ciki? sun sani kwarai ko kwarai ko sun sani muna tare da mu da kuma suna sani garin. To Allah ya sa wannan sako na kai ya kai gare su. Haka a isa mu da sakon mu ga Janar Buhari ya taimaka muna. To insha Allah. To sai mu je to masha Allah kwanta gorawa muke da shi daga kwanta gora. kuna magana ne da yakubu moni kafinta unguwan Kwanta, kwantagora to mala yakubu muna jin yawa to mu dai muka samu wuta amma dai sai a hankali eh wala ba wai samu ba Aka samu dai awa hudu an dauke kuma sai an kai kamar awa biyar ko shida sannan a mayar to muna kira dai ga gwamnati a taimaka dai saboda wutar nan shine ake amfani da shi a rashin wutar nan yakan kawo wanda yake sai ka sayi mai a ayyukan da za ka yi da haka muna kira ga wannan gwamnatin a taimaka a gyara wutan nan kowa ya same shi to kana nufin tunanin da aka eh, eh kana nufin mallam yakub gwamnatin ga ta hau za a dace da batun wutan nan za mu wuce wurin a matsalan wuta to kana nufin kenan kuwa kwanta gora kana nufin kuwa kwanta gora ba kwa samun wutar lantarki wadatacciya kenan gaskiya ba mu samu wadatacce kaga yanzu haka magana ga da nake ma ba mu da wuta nan to Allah ya sa wannan magana ta kai ga mahukunta sun sha ɗayan sai ba mu da wuta sun To wa muke da shi daga Niger? Sunana Ɗanlami Joja Kagara jihar Niger, Najeriya. To Malam Ɗanladi muna jin ka. <laughs> To a halin gaskiya magana wuta na Kagara. Eh. Musamman na jihar Niger. mun da muke Kagara. To muna samun wuta a kan kowane lokaci yanzu amma a kowane lokacin da ake ɗauka samun kai awa goma ko awa shida haka ba dawo da shi ba. to ina kira da gwamnatin tarayya ta anshe wannan hasken wutar lantarki a hannun 'yan kasuwa a dawo da ita a hannun gwamnatin tarayya wallahi talakawa zan samu sauki amma halin da muke ciki wanda suka sayi wutar lantarki suna yi abin da suka gan dama gaskiya akwai matsala ina kira da gwamnatin tarayya su an sa eh, wutar lantarki a hannun 'yan kasuwa don wutar lantarki ya gyaru To masha Allah. Shiroro yanzu ba wuta shiroro kuma shiro abin ga kuta shi yake kuta da shiroro ba wuta. Ka gani ya kamata a yi gyara kai. To mun gode. A ah, bari mu je jihar Kaduna wa muke da shi a garin gwamna. Yusuf Aliyu Harade barka da yammaci. To Malam Murtala muna jin ka. Sunana Murtala muna kiran ku da gare da gasa Kaduna da Najeriya. To muna jin ka Malam Murtala bismillah. to gaskiya muna kira ga gwamnatin tarayya ta gaggauta aiwatar da dokan taɓa cikin harkar wuta magana ta gaskiya za a ce yanzu mutum yana son mita kwanaki mun ji an ce an cire kuɗi da za aka tura a ce abubuwa na kayan aiki yanzu mutum kana son mita ma sai ka je an ce ko ka siya ne ko sai ka wahala dai ma ba za ka sami mita ba ya za a yi to ka samu wuta ko ka san wutan nawa kake sha ya kamata gaskiya 'yan kasuwa sun gaza a karɓa kawai gwamnati ta rike kayanta in ma za a canza tsarin shi ne a canza tsarin shawaran da muke ba da kenan yanzu cikin duhu nake magana da kai na kai sati ku ba wuta a da fatan za ku tashi lafiya to mun gode to bari mu ta jihar zamfara zamfara wa muke da shi akan layi murtala gusau murtala gusau to muna jin ka malam murtala na'am ina kira ma eh a hali yanzu nake muku magana ba mu da wuta eh. babu wani ci gaba game da wuta sai bil iska suke kawo mutane kana da a cikin a cikin garin Gusau kenan a cikin garin Gusau sai a kawo awa ɗaya sai kuma gobe kenan Malam Murtala kana nufin a cikin garin Malam Murtala kana nufin a cikin garin guso ba a samun wadataccen wutar lantarki? a kai ba a samu musamman gefen tudun wada. To, to Allah ya sa wannan sakon naku ya kai ga mahukunta. To, masha Allah. To, bari mu je jihar Niger. Niger, wa muke da shi a jihar Niger? Jamilu ne kuke magana da shi. To, Malam Jamilu muna jinka. To muna jin ka. Eh, ba kwa samu wutar lantarki. Alayi mun kai shekara biyu za ka ba mu da wuta a ɗaya akwai yanzu. To, iya abin da za mu ɗauka kenan a yanzu masu sauraro sai ku ci gaba da bugowa don ku bayyana mana ra'ayinku a sauran raruku idan Allah ya kai mu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogo muna cewa karfe hudu da minti hamsin da hudu ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta soke wasannin da kasar Saliyo ta buga da Ghana na neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afirka. hukumar ta kaf ta ce ta soke wasannin ne saboda a kasar saliyo bata cika sharuɗin da aka ginda ya ba na cire mata takunkumin da hukumar kwallon duniya ta fifa ta kakaba mata kaf ta ce ba kuma za a sake shata lokacin buga wasannin ba duk da yake har yanzu bata fito fili ta faɗi cewa ko za a baiwa kasar ghana nasarar waɗannan wasannin da aka buga ba to sai dai kuma hukumar ta ce a wani lokaci nan gaba za ta yi matsaya akan wasanni biyu na ƙarshe da suka rage wa kasar ta saliyo na neman gurbi a gasar ta cin kofin nayar afirka da kasashen kenya da habasha a najeriya kuma hukumar kwallon ƙasar wato nff ta tabbatar da cewa mataimakin kocin kungiyar ta super eagles salisu yusuf da aka dakatar zai koma bakin aikinsa bayan karewar wa'adin dakatarwar da aka yi masa hukumar ta nff CAF ce ta dakatar da Salisu Yusuf daga dukkan lamuran kwallon kafa na tsawon shekara ɗaya bayan da aka same shi dumu-dumu a hoton bidiyo yana karɓar cin hanci a hannun wani ɗan jarida da ya shigar burtu a zuwan jami'in 'yan wasa to sai dai kuma shugaban hukumar ta nff a maju penic ya ce har yanzu salisu yusuf yana da kwanta ragi da hukumar sabili da haka zai dawo bakin aikin sa da zarar wa'adin dakatarwar ya kare a ingila kuma shahararren dan wasan kungiyar chelsea eden hazard ya tabbatar da cewa ba zai bar kungiyar ba a watan janairu kamar yadda ake hasashe to sai dai hazard ya yarda cewa watakila zai bar kungiyar can gaba domin ya sami damar lashe lambar zakaran kwallon duniya hazard dan shekaru 27 ya faɗa a farkon wannan watan cewa takale da a kungiyar real madrid shine babban burinsa tun yana dan karami kwantaragin hazara chelsea zai karkare ne a watan yunin shekara ta 2020 kuma rahotanni sun ce kungiyar real madrid na fatan cewa chelsea za ta iya sayar da shi a karshen wannan kakar wasannin akan kan fan miliyan 70 ko kuma ta yi asarar rasa dan wasan baki daya shekara daya mai zuwa wata jaridar kasar jamus ta jaddada hancin rahoton ta akan zargin aikata fyaɗe da aka yi wa shahararren ɗan wasan kasar portugal cristiano ronaldo tare da ruwaito cewa ba wata hujja ta shakkun takardun da ta yi bayanin su a rahoton ta ronaldo dai ya musanta zargin yunkurin fyaɗe ga catherine mayoga a shekara ta 2009 inda lauyoyinsa suka ce takardun shaidar da aka gabatar zuƙi ta malle ne kawai to sai dai jaridar ta ce tana da ɗaruruwan takardun shaidu daga wurare daban-daban da ke tabbatar da sai sahihancin rahoton nata murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma ga labarai amma a takaice. to 'yan sandan tanzania na can sun fantsama ko'ina a gaskiya ma dai sun toshe dukkan hanyoyin da ke shiga ko fita birnin dar es salaam yayin da suke kokarin su gano wani hamshakin attajiri matashi da aka sace wanda aka ce a da afirka ba wanda ya kai shi kuɗi shi dai wannan mutum mai suna muhammad dauji dan shekaru 43 ne kuma yau da safo sai yan bindiga biyu suka yi awon gaba da shi a can birnin na dar es salaam yayin da yake tab da shiga wata otal don motsa jiki a cewar babban sufetin 'yan sandan wurin lazaro mambasuwasa wanda ya kara da cewa 'yan bindiga sai da suka yi harbi a cikin iska kafin su ingiza sa cikin wata mota sannan su arce da shi shi da wannan matashin mai kuɗi dauji an ce shine ke da rukunan kamfanin na miti a group wanda ke da rasa kasashe kamar goma wanda kuma ke harkokin da suka shafa ayyukan gona da inshora da sufuri da cimaka a shekarar 2016 mujallar nan da ke bada labaran attajiran duniya wato forbes ta bayyana cewa mutumin nan yana da dukiyar da ta kai ta dala amurka kimanin miliyan dubu da miliyan 500 har yanzu ba ta kungiyar da ta ce ta ce ta sace shi shugaban amurka kuma donald trump ya ce yanzu haka ya baza shi ma nashi jami'ai zuwa kasar turkey domin su je su gano abin da ya faru ga wani hamshakin nan jarida ba amurka wato jamal khashoggi wanda ganin karshe da aka mishi shine lokacin da aka ga ya shiga karamin ofishin jakadancin saudi arabia da ke birnin istanbul kuma daga lokacin ba sake jin duriyarsa ba da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin mu a yau sai kuma gobe idan allah mai kowa mai komai ya kai mu da rai da lafiya za ku ji sauran abokan aikinmu da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin nawa wanda ya taya ni gabatar da shirin. Aliyu Mustapha Sakkwato sai kuma wadda ta hada kuma ta bada umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan mu na yau Dave Magnus. Ni Yusuf Aliyu Harande nake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya.